Karfe biyar da minti talatin a nan ya mai sashen Hausa na studio Kalangu kenan ya suma gabatar da labarai. Masu sauraro Asumana shi nake muku lalle habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku yi cewa malaman makaranta magoya bayan kungiyar sinasab sun gudanar da wata zanga-zangar lumana a yau wasu kungiyoyin fararen hula sun fitar da sanarwa dangane da tsarewar da ake cigaba da yi wa mahmud sala muna dauke da bayani dangane da yanayin aurar da 'ya'ya mata tun lokaci bai kai ba da kuma tarbiyyar su a shirin musamman muna dauke da rahoto akan batun ɗalibai masu barin makarantun gwamnati su kuma makarantu masu zaman kansu. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, bayan hukumomin Yamai sun sha haramta musu yin zanga-zanga a yau malaman makaranta 'yan kwantaragi magoya bayan ƙungiyar Sinasef sun sami damar gudanar da wani shirin gwano daga Place Tumo zuwa dandalin fahimtar juna wato Place de la Concertation inda suke bukatar gwamnati ta kyauta musu yanayin albashi da kuma na aiki. Mutar Muhammadu na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. Malam makarantun boko 'yan kwantaragi kenan mambobin kungiyar Sinasib a yayin da suka fito a wani jerin gwano a safiyar yau domin bayyana irin matsalolin da ke ci musu a kwarya inda suke ɗauke da kyallaye da ake iya ganin rubutun cewa a biya su alawus ɗinsu da kuma ɗaukar su aikin gwamnati ta kwana da ma cewa komai bai tafiya a cikin makarantun gwamnati. Kungiyar Sinasib dai ta yi wannan fitowa ne ta hanyar wannan jerin gwano domin neman tabbatar da shirin jerin bukatocin da suke son gwamnati ta share musu hawaye a kansu. Ɗaya daga cikin malaman da suke shirin gwanon ta bayyana irin halin ibtila'in rayuwa da suke ciki. An sanya bai cikin kwandisiyon bai da komi an ware mu kamar bu ba 'yan ƙasa ba ne. To iyali kwa gani dai mun yi wata nawa babu biya muna wahala ana daidai buri haka nan cikin gari bashin ma ran baka samu tunda an san baka samun biya bashin ma ba za a baka ba. Da yawan ƙungiyoyin fararen hula ne da suka haɗa da ƙungiyar Rotap suka halarci wani wannan jerin kwano Wannan jerin gwanon dai yana zuwa ne bayan kwana ɗaya da sallar malam makarantun boko wanda ƙungiyoyin malam makarantun boko suka ƙauracewa. a gada muntari muhammadu to kamar da kuka je a jiya aka gudanar da shagulan ranar duniya ta malaman makaranta wani gidan shugaban kasa dr lalla malika isuwa ce ta jagoranci bikin yayin da aka girmama malaman makaranta uku a jiya a fadar shugaban kasa malaman sun hada da injiniya albert wright ya kuma yi wa maryama gello da karin bayani Bani wannan lambar karmawa ya shaida cewa magabata sun yi bayan da na bayar da gudunmawata na bautawa ƙasar Nijar, sannan sun gane cewa na cancanci kuma na dace da wannan tukuci. Yau abin farin ciki ne a gare ni kasancewa tare da ku. Kun san rana ce ta duniya da aka warewa malaman makarantun boko, sannan kuma a yau da sunan malamin makaranta ne na samu wannan lambar girmamawa. Kamar yadda kuka sani, na bayar da karatu a lise kwarambe tsawon shekaru hudu kafin na kasance malami na bincike akan hasken rana shi kuma tsawon shekaru goma sha bakwai sannan kuma na dawo a makarantar koyarwa a fannin ma'adinai tsawon shekaru goma sha biyu kafin na tafi rataya a shekara dubu da takwas na kasance koyaushe ina bayarwa gwamnati kokari na wajen ci gaban kimiyya a Nijar saboda ƙasa ba ta iya ci gaba ba tare da kimiyya da kuma fasahohi na zamani ba. sciences et techniques. Kun saurari wato Albert Wright kenan sauran malaman da aka karrama su ne Dr. Ali Ada shugaban ma'aikatar Radio Isotop da kuma marigayi Dr. Isufu Mamman na sashen kimiyya da fasaha a Jami'ar Yamai. A jiya aka gudanar da shagulan ranar duniya ta 'yan mata a bana Nijar ta tsaye da taken tashi tsaye domin kawar da ɗabi'ar aurar da yara abu ne kuma mai yiwuwa. A gobe ne za a kaddamar da shagulan ranar a fare da Kongire a nan Yamai. to kuma ne yanayin wato aurar da yara a Nijar madam Maina Fashimata jama'a a ma'aikatar kula da shugabanci na mata a ofishin ministan al'umma ta yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. A cewar rahoton UNICEF na shekara sha 2011 bisa yanayin rayuwar yara a cikin duniya, ƙasar Nijar tana daga cikin jerin ƙasashe da suke sahun gaba da ke aurar da yara ƙanana da kashi 75 cikin 100, wanda ke nuna cewa aurar da yara ƙanana babban ƙalubale ne da ke taka a kundin kare haƙƙin ɗan adam musamman ma haƙƙin mata, kuma yana saka yara cikin mawuyacin hali da ke da babban tasiri bisa lafiyar su da kuma karatunsu, wanda domin kare yara ƙasar Nijar ta yi wa waɗansu kundaye da ke magana bisa kare haƙƙin mata gyaran fuska. Sannan kuma domin kawo ƙarshen wannan lamarin, ofishin ministan kyautata jin daɗin rayuwar 'ya'ya mata tare da abokanin hulɗa sun ƙaddama da wani gangami a shekara dubi da goma sha hudu domin yaƙar aurar da yara ƙanana. ta bari mu koma a wani fannin da ya shafi 'yan matan wato ilimi akan haka ne dai shugaban kungiyar koni da mai kula da kare hakkin kananan yara musa sidiku ya shirya wata haduwa da ma'aikatan kafafen yada labarai a yau ga dai bayanin da ya yi wato a sakamakon haka suke abubuwan da ke da matukar mahimmanci sune ya ya kamata a rinka girmama dokar nauyin bayarwa 'ya'ya mata ilimin boko har tsawon shekaru goma sha shida kamar yadda magabatan wannan lokaci suka ɗauki alkawari da kuma ɗaukar matakan doka na killace aurar da yara ƙanana da kuma irin matakai da ya dace a ɗauka na tsayar da lokacin aurar da yara daga misalin shekaru goma sha takwas waɗannan manyan matakai biyu ne ya kamata a ɗauka haka da kuma duba yadda za a magance ainihin tushe inda matsalar take. Kamar yadda kuka bayyana duka dai matsalar talauci ne da fatara yake haddasa shi. Sannan kuma akwai magana bayar da ilimin boko, sannan kuma akwai magana bayar da ilimin boko da ya kamata a mayar da hankali a kansa da kuma yaƙar zaman kashe wando ga matasa. Mais également la lutte contre le chômage des jeunes. Dangance da tsarewa da ake cigaba da yi wa Muhammadu Sala ɗan ƙungiyoyin fararen hula turin 11 ga watan Satumbar da ya gabata. Wasu ƙungiyoyin fararen hular sun bayyana wata sanarwar haɗin gwiwa a jiya da Marice. Sanusi Muhammad Lamin kusa a waɗannan ƙungiyoyi na da ƙarin bayani. yau misalin wata guda wannan abokin namu Muhammad Sala yake rike a cikin selil anti-terrorist bayan an kama shi yau wata guda babu wani laifi da aka huto aka ce ana tuhuma shi da shi lauyoyin shi wanda suke zuwa suna ganin shi sun ce babu wani laifi har zuwa yanzu wanda ake bin shi da shi a matsayinmu na kungiyoyin horar hula masu kare hakkin dan adam muke gani wannan kamu da aka mishi ya saba ma hakkin dan adam ya kamata a gaggauce waɗanda suka tsare da Muhammad Sala su sallamar da shi gaban koti gaban shari'a duk abin da ya kamata shari'a ta yi ta bincike shi ya zamanto alkalin shari'a ne zai bincike shi ba ana tsare da shi ba ba a san ba wane ne yake rike da shi da gauga za a sallama shi gaban shari'a kuma muka ce idan ba a kai shi ba gaban duk abin da ya samu lahiyar shi ko game da jikin shi ko game da hankalin shi duk ko gaba da incin shi ko gaba da duk abin da ya shahi eh, droit de l'homme muna eh, cewa guvernaman shi kadai ne responsable A shi hukumomi suka saki sakataren general na kungiyar ɗaliban jami'ar Tawa a ranar talatin ga watan Satumba da ya gabata ne aka tsare shi a sakamakon wani faɗa da ya shiga tsakanin ɗaliban jami'ar ta Tawa. Wasu ɗaliban uku da lamarin ya shafa an kama su a jiya kuma suna tsare yanzu haka a gidan kaso na garin Tawa. bisa kiran hukumar kula da shirya wato shirin yame nyala shugabannin addinai na musulunci da na kirista da kuma matasa sun gabatar da wani aikin shara a babban masallacin juma'a wato ne mai a yau shugaban hukumar wato maktar eh, mahmudu ya bayyana cewa za a fara da wannan aiki zuwa dukkan shiyoyi guda biyar na babban birnin yamai Euh, Gurin da muka saka a gaba shine samar da wani sashe da zai tattara kowa da kowa wanda muka zaɓi babban masallaci. Sannan kuma mun zaɓi addini a sahun gaba a wannan fanni na kawar da shara saboda mafi yawan al'ummar Nijar musulmai ne wanda musulunci kuma ya yi hani da cuɗayya tare da ƙazanta. Sannan kuma kun ga wannan haɗuwar ta tattara musulmai da kiristoci wanda za mu tashi tsaye-tsayin daka gabaki. baki ɗaya tare don mu tabbatar da tsabtace birnin Yamai. Gashi mun haɗu a nan yau rana mai matuƙar mahimmanci domin sharar masallaci wanda zai zama kyakkyawan misali kuma jama'a sun fito da fifi wannan ma abin farin ciki ne a gare mu. Euh, Daga takwas zuwa sha biyar ga watan nan na Oktobar cibiyar al'adu CSFN ta karbi shargullan makon baje kolin kayayyaki na'ura na zamani wanda wata ma'aikatar Faransa da ke Paris ta shirya. Hassan Ambarka mustapha na daga cikin waɗanda suka tsara shagulan ya yi wa Umar Hamma ƙarin bayani. Wani sati ne wanda muka keɓe da zai bai wa shama'a damar ziyartar kayayyaki na'urori na zamani wanda tare da orange sun bashe kolin kayayyaki sannan kuma akwai wani sashe wanda ya tanadi labirarin littattafai a fannin dokokin shari'a da jama'a za su iya bincike su ɗauki abin da suke so ta hanyar yanar gizo ba tare da an matse su ko dala ba wanda ɗakin ɗaukar karatu na ccfn ya tsara sannan kuma akwai wani sashe da mutum zai zai iya shiga ya ɗauki abubuwan da yake so ba tare da ya shiga yanar gizo ba. A wajen wannan taron dai mun samu halarta kwararrun masana daga Faransa da za su jagoranci mahawarori da muka fara tun Litinin har zuwa Juma'a. Kasashen Nijar da Rasha sun sa hannu akan wata yarjejeniyar karfafa dangantakar da ke tsakaninsu. Ministan harkokin waje wato Ibrahim Yakuba da kuma mataimakin ministan harkokin waje na Rasha Mikhail wato bogdanov kuma manzon musamman na shugaban kasar rasha vladimir putin ne suka sa hannu akan wannan yarjejeniya minista harkokin wajen nijar ibrahim yakuba ya bayyana cewa wannan yarjejeniya za ta baiwa rasha da nijar damar karfafa hulɗar su a fannin tsaro da kuma ci gaba yanzu kuma sai a dakace mu daga Nyamai zuwa Arlit, daga Tilber zuwa Difa, ku saurare shirye-shirye istidiyo Kalangu tare da rediyon istidiyo Kalangu, tafiyar yanayin Nijar. Tumarla yanzu kuma sai shirinmu na musamman. A 'yan shekarun baya bayan nan iyayen ɗaliban wato masu kokari suna fidda 'ya'yan nasu daga makarantun gwamnati su maida su a makarantu masu zaman kansu. Duk da hakan na janyo ƙarin kashin kuɗaɗe waɗannan iyaye sun bayyana cewa suna yin haka ne domin kaucewa rashin tabbas da kuma koma bayan ilimi da ke tattare da makarantu na gwamnati. Lamarin da ke damuwar masu ruwa tsaki a harkokin makarantun na gwamnati. Musa Hassan ya duba muna wannan al'amari ga kuma fasarar hotonsa daga Muntari Muhammadu. Ibrahim Mamman Lawali shugaban makarantar CS Yantalani ya tabbatar da cewa yau kimanin shekaru goma kenan da iyayen yara masu hali suke janye 'ya'yansu daga makarantun gwamnati zuwa makarantu masu zaman kansu. Ya yi kira da gwamnati ta ɗauki matakai domin dawo da martabar makarantun gwamnati. ko bana akwai waɗanda sun kai yan sun ka kai su ta gwamnati ba dan babu horo na kirki ne ba tunda mushanni waɗanda an annan cikin lakwalkin ta gwamnati su ne ke zuwa ba da darasi a can lakwal ta biya me mine ne ke sa suna da tunda nan ga kullun sifile kullun gareb eh muna kira ga yan lakwal dan Allah su bar wannan yaji yaji aiki da suke yi da mushanni hakanan nan lakwalkin mu za ta kunwa lakwal A cewar shugaban kungiyar iyayen yara 'yan makaranta, a yau babu mahaifin da zai ce maka bai damu ba da kuma bayan ilimin boko ga yara. Lalle ne ana iya cewa a lokacin baya makarantun boko na gwamnati sun taka muhimmiyar rawa a zo a gani. Amma yanzu saboda yaje-yajen ayyukan malaman boko abin ya koma baya. Abin da ya tura mafi yawan iyayen yara mayar da 'ya'yansu a makarantu masu zaman kansu na biya. An 'yan lakon na gwamnati masu ilimi ana samun su da dama duk rabin manati a yanzu wanda suka yi aribiya duka wanda suka biyo ta hanyar gwamnati ne a yanzu ne ake samun matsala farsko lakwal kullum graf da wani abubuwa wanda za a yi a tsaida sai dai a tsaida a samu su tafi a lakwal da 'yan lakon su an sanya su an ba samu ba da bashin su su ma garam ne wancan a garam ne a prive babu wani garam. Alasan Abubakarin mataimakin shugaban haɗakan ƙungiyoyi da ke fafatukar ci gaba ilimin boko ne a Nijar ya kira wannan lamari tamkar kasawar gwamnati. Ba wani uban ɗaya da ke da hali da zai bar ɗansa ya yi karatu a cikin makarantun boko na gwamnati saboda yanayin da ake koyarwa da kuma koyaushe malamai suna cikin yasha aiki. aiki wanda 'yan ƙasa sun yi la'akari da akwai matsala dangance da siyasar gwamnati akan abin da ya shafi ilimin boko don haka yau da yawan iyayen yara sun gwammaci su saka 'ya'yansu a cikin makarantu masu zaman kansu wannan babban ƙalubale ne da koyaushe muke ƙoƙarin janyo hankalin gwamnati wannan dai babban ƙalubale ne ga masu ruwa da tsaki a fannin ilimin boko a Nijar Marla masu da wanda muka karshen labar namu na muryacin yau a nan kuma muke fatan a huta lahiya.